na'am amma khilafihim amma sabanin su itikafil mar'ati gane da itikafin mace mu'aradatul qiyas aidan wato shine cin karo ne na qiyasi aidan har wa yau ga hadisi ma'ana abinda ya jawo sabanin su suka ce za su yi itikafi suka ce ba za su yi ba wato qiyasi din ya ci karo da nafsi hmm. na'am domin ya tabbata cewa hafsa binta umar da aisha binta abubakar da siddiq da zainab binta jahish dukkanin su mataye manzan allah sallam ne استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مئذن من ذن a masallaci sai musu izini lokacin da suka sanya dakunan su ko da rubukansu ko kuma suka sa shingen su ko suka sa shamakin su ko suka yi daki a cikin masallaci biya هذا na khiba al بيا shi da ke ɗan ɗaki an gani ko? na'am wannan hadisin ya kasance dalili ne a kan halaccin itikafin mace a masallaci amma kiyasi din wanda yake ci karo da wannan asar din wato ne auna itikafi da aka yi a kan sallah an gane ko a ya ce aiki ma rage sallah namiji zai sallah tunda mace tana sallah namiji yana sallah to kake za ta itikafi kamar yadda aka ce namiji itikafi an gane ko wannan kenan ci gaba zalika annahu to yadda lamarin yake kama kana salatul mar'ati yayin da sallar mace ta zamo fi baitiha a cikin gidanta kuji shi yafi falala hmm. eh afdala min hafil masjid shi ya falala da ta yi a masallaci to ita ta intikafin ta a ɗakinta. ta hmm. shi ya fita zo masallaci na alama ja'a fil khabari kuma yadda zuci cikin hadisi wajaba kuma to da ka ya wajaba an yakuna al-i'tikafu to shi itikafi ya zamo fi baitiha sai wato bai wato itikafin ta ya zamo a dakin ta afdala shi ya falala qalu sai suka ce inna ma yajuzu lil mar'ati kadai yana halatta ne ga mace an tace kifa fil masjidi ta yi ittikafi a masallaci ma zawjiha faqat tare da mijinta kawai mm. idan mijinta zai je sai su je su ce mm. wannan kenan ala nahwi ma jaa fil athari kamar wato a kutankucin yadda yazo cikin hadisi mini ittikafi azwaji sallallahu alaihi dangane da ittikafin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu tare da shi kaji ko kama tusafirun ma'ahu kamar yadda take tafiya tare da shi ta ba ta yin tafiya ita kadai sau da hadisi nam to yadda lamarin yake kamar wannan ra'ayin ya fi kama da tattara saɓanin malaman kaji tsakanin kiyasi ɗin hmm. an gane ko da ya shi nuna cewa ta yi a ɗakinta shi ya fi da kuma hadisin da ya ba wa mata manzan alisalam uku dama su yi itikafi a masallaci amma zamanin itikafi amma lokacin itikafi yo falaisa li aksari hu wato babu adadin iyakance mafi yawancin kwanakin itikafi falaisa li aksari hu haddun wato babu iyaka ga adadin mafi yawancin kwanakin itikafi wajibun wanda za a ce wanda hajjin nan ya waje ba dole sai ka kai shi dole sai ka yi kamar kwana biyar ko uku ko kaza ba wannan ko da dukkan magabatansu sun kasance wato sun zaɓi wato goman ƙarshe na ramadana mm. bal ya juzu daharu kullu kai ya halatta ma a yi a zamani baki ɗaya mm. an gane ko to amma suna ganin goma nan na ƙarshe ne fa'ula hmm. eh. ko dai a sake abin a sake a ce ko yaushe za ka yi inda mallayar sauma ga wanda baya ganin azumi min shurufi wato amma a ra'ayin wanda ya bici yana ganin cewa shigar azumi ba sharaɗi ba ne na itikafi ba su hake na ya ganin cewa a daru kullu ko da yaushe za ka yi zuwa ka itikafi amma wanda yake ganin azumi lalle sai an zama ana azumi to har kenan shi zai zama muqayyad an gane ko hmm. ma ko kuma a ce ban da su kwanaki waɗanda ba shi halatta a azumce su ga wanda yake ganin azumi ɗin cewa yana daga cikin sharaɗin itikafi hmm. na'am raba su kakka haɗa su wani da na amma mafi ƙarancin kwanakin itikafi wannan gabas ba ma adal ayyam da ya ce banda kwanaki ko da ka ce idan ka ce ka cire kwanaki a wato azumi ɗaya ne daga cikin sharaɗin itikafi an gane da kyau hmm. azumi ɗaya ne daga cikin tukawa kenan in ba azumi babu itikafi na bata an gani in ba azumi babu itikafi kwanakin wanda kuma har wayo kenan idan kuma sai a ce wannan kwanaki da aka hana azumi kamar wato ayyamu tashrik an gari an hana azumi a ciki ko to shikenan suwa ba za a itikafi a ciki ba tunda an sharɗanta cewa sai da azumi inda azumi ne za a yi za a yi itikafi in babu babu in babu ba za a yi itikafi ba su ba kina mutu shirki shi ma ba za a yi wannan itikafin ba na'am eh wannan ko da ko ne irin azumi eh ma qallu amma mafi karancin kwanakin itikafi fa innahu muhtalafu fi sun yi sabani akan sa cewa to zaka iya yin azumi a itikafi na awa ɗaya ko na yini ɗaya yaushe ne lallai ka shiga sai ka kwashe yini da kwana kwana da yini na'am haka nan ma sun yi saɓani dangane da lokaci wato a kan wanda wato lokacin da shi mai itikafi zai shiga itikafinsa a cikinsa don yin itikafinsa dangane da lokaci wato lokacin da kuma zai fito daga itikafinsa shi ma sun yi saɓani. amma kalu zamanin itikafi amma mafi ƙarancin zamanin itikafi inda shafi'i a wajen imamu shafi'i da abu hanifa da mafi yawancin malaman fikihu annahu la hadda lahu ba shi da iyaka ba shi da iyaka an gane ko na'am amma wajen malik shi an samu sabanin ra'ayyuka cikin wancanan ka abin ambato an ce salasatu ayyami wato a rautu daga wajen da cewa mabi karanci kai kwana uku kuma an ce daga wajen malik yawon walailatu a ka cika cikakken kwana dare da rana ibn qasim shi kuma nan kai tsaye daga malik shi ya ce mafi karancinsa kwana goma hmm. <laughs> inda da bagadadiyina a wajen malaman bagadada min ashabi daga cikin daliban imam malik anna la asharata cewa kwanaki goma amma ba wajibi ba ne mustahabi ne wa anna aqallahu mafi karancin sa yawmun wa laylatu wato rana da yini sababin sabanin su wannan cin karen nan su ne ga hadisi amma shi kiyasi din hakika so duk wanda ya kudurta cewa yana daga cikin sharɗin itikafi yin azumi sai ce la ya zuzu itikafu lailati to ai ba shi halatta a yi itikafi na dare ɗaya wai za lam ya juzu to idan bai halatta ba itikafu lailatan wato idan bai halatta a ce mutum ya itikafi na dare ɗaya ba fala aqalla min yawmin wa laylatin to kaga ai ba yadda za a kwanakin itikafi zama mafi karanci daga kwana da yini hmm. an gani tunda ba za a baka dama ka dare tsaye ba na'am in iqadu sawmin nahari domin in iqadu sawmin nahar kullu azumin yini innama yakunu bil layl da daddare ne ake farawa hmm. ko ba gaba da daddare kuma sai zo ya hade da yini hmm. <laughs> to wannan shine amma al'asarul mu'ayin amma hadisi kuma mai karo kama kharrajahu al-bukhari shi hadisin da bukhari ya fitar min anna umar radiyallahu anhu cewa umar dan khattab Allah ya kara masa yadda nazara an ya'takifa laylatan yayi bakanci cewa zai itikafi na dare daya fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallam ya umarce shi an yafiya bi nazarihi ne tuko nan bakancin nasa wala ma'ana lin nazari babu ma'ana ga bincike min an gane ko ma'ana babu magana cewa za ka ce wani bincike ko ka dinga ta wani tunanin yin wata fatawa bayan wannan hadisin ya inganta an gane ko to ya nuna cewa kuma dan kadda kwana ne dare daya ko kaga dare daya in yace dare daya kaga ba kwana daya ba kenan ina fata an gani in ya fara daga faduwar rana zuwa safiya shi kenan to kaga ba ma'ana kuma ka ce bayan nafsi ya tabbata kuma ka ce zaka wani sabani domin ƙa'idar ta ce la ijtihad ma'a nafs babu ijtihadi idan nafsi ya tabbata walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbituna minhum an gani to amma in an samu wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul to wannan asali ar-raddu ila Allah wa raddu ila eh, ila rasul raddun ila kitabihi wa raddun ila sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam na'am amma sabanin su da suke yi dangane da lokaci wanda mai ittikafi zai shiga ittikafinsa a cikinsa wato ya shiga cikin ayyaman. wato idan ya yi wato kancan wasu kwanaki daga kuka misali ka ce wannan ku ji wannan kalmar a babin ba itikafi na azumi yake nufi ba yanzu itikafi na bakanci wato nazar an ya takifa ayyaman famata ya dukuli wato ya yi bakance zai itikafi na wasu kwanaki to ya ce zai ba. shine abin da yake nufi aw yawman wahidan ko kuma eh, wato nazar an ya'takifa yawman wahida wato yayi bakance zai yi eh, wato ittikafi na kwana daya yaushe zai shiga inna malikan shi malik rahimahullah wa shafi'i imam shafi'i wa abu hanifa da abu hanifa ittafaqu sun hadu ka cokan ala annahu man nazar ha malu inna mutanen kana yin fada sa'i akwai alama rahama za ta bi ka ce inda zikir salihin tanzilu rahma duk inda ake ambata wa'annan salihan bayin rahama za ta sauka kwarai da gaske duk inda kare ma ya zauna da bayan Allah ya kwasa wa kalbuhum basu zira'ihi bil wasit ga karansu shi ma ya shimfide zira'insu a bakin kofar kogo so kana yawan maimaita su malik abu hanifa malik abu hanifa malik shafi'i ahmad bin hanbal ibn taymiya bukhari waye waye wannan zuciyar idan ta sabo kuma tana faɗa har daga kasan zuciya wannan zuciyar ta rabauta wannan zuciya idan aka kunna mata kiɗa za ta ji bata jin dadin sa in ta ji ana giba za ta ji bata jin dadin sa in ta ji ana zage-zage za ta ji bata jin daɗi in ta ji ana sabo a guri wallahi ba ta ji daɗi ba wannan zuciyar an mata sabo da ambatan Allah an mata sabu da ambaton salihai domin su su imam malik wayannan bayan Allah ambaton su yana kamar da ambaton Allah ambaton su zikiri ne domin ba a faɗar su dan wasan kwaikwayo kowai ba za ka ji ce malik malik shafi'i abu hanifa ba mai goge mai barmana coge ba za ta ce malik ba duk wanda za ka ji ya ce malik wanda zai ce Allah ga abin da yake so abu hanifa ga abin da Allah yake so ahmad bin hanbali ga abin da Allah yake so <laughs> an gani? na masha Allah ko babu wani abu rafa ana laka zikiraka shi ne a ambace ka a tuna Allah shi ne ma'ana rafa ana laka zikiraka ana ambata ka a dinga tuna Allah yanzu kana cewa shek ja'afar sai ka dinga tuna ƙura'ani ko ji kai ka zo giftawa ana shek ja'afar sai ka dinga tuna izala da sunna da an ce gumi sai ne wani gunguman aiki ne hmm. eh? wani gungume da ya danne kan yan bida'a eh. eh? da an ce gumi zangina za ka ji kenan eh kwarai daga fi gaba sun haɗu ka cokan duk wanda ya bakance zai yi itikafi na wata guda annahu yadkhulu al-masjid zai shiga masallaci qabla ghurubi ash-shams kun ji ko kafin rana ta fadi kafin rana ta fadi ake so ka shiga itikafin ka ba sai ta bayan ta fadi ba ma'ana ta fadi ta same ka tuni ka shiga ciki an gane ta same ka ka shiga ciki eh domin yace summa atimmu siyama sai ce me to ila laili ma'al laili kenan domin ila a nan ma'iyya ce an gane ko wala kulu amwalahum ila amwalikum ma'a amwalikum tayyib ci gaba amma man nazara amma duk wanda ya bakance cewa zai itikafi na yini daya imam shafi'i shi yana ganin cewa ya ce man arada wanda da yake so an ya fa yawman wahidan yayi itikafi na yini daya tun kwana daya mm, kala. zai shiga ne ablagu ulul fajr kafin alfijir ke to kun ji ko mm. wannan idan na wata guda ne zaka shiga yaushe kabla ghurubi shams mm. na kwana daya kafin alfijir ke to to haka kenan wannan ko a bakance ko a azumi a haka abin yake mutanenmu tafiya itikafin da ake yi bayan an gama cike-ciken takardu wani sai fostin to za mu shiga itikafi sai a kira mu da addu'a Allah ya samu da ikhlasi a ciki <laughs> an gani to da san mutane zuba abin da ake wasa da shi irin yin abu don Allah komai duk abin da ya sai ya faɗa tun daga facebook nan ga harkoki na chatin ci gaba da kala kamala tujuri alfajir zai shiga kafin bullo alfajir wa kharaja ba'da ghurubiha kaga zai kuma fito daga itikafinsa bayan rana ta faɗi an gane kaga yi me kaga yini ɗaya kenan in ta faɗi ko ba ka ba na'am amma maliku amma shi imam malik a wajensa shi magana su cewa yi dangane da itikafi na kwana wato da wata ma baki daya da na wata wahidun bi aini hadis ɗaya ne da abu ɗaya ne an gane ma'ana duk abu ɗaya ne shine ma'ana wahidun bi aini ci gaba kaga can can dama malik abin da ya fada za a shiga ne kafin me kafin rana ta fadi to ko na kwana ɗaya zan yi zaka ce kafin rana ta fadi to ko ka fito yaushe a wajen malik ka fito ka fito idan ta sake faduwa in ta sake faduwa kwana nawa kenan kwana biyu za a ce ma an gane dare daya. yini daya ci gaba mm. faƙalar zufaru zufar yake cewa da laisu min sa'ad ya dukulu kabla tulu'i alfajr ai zai shiga ne kafin alfajr keto wal yawm to yini wa sha'u da wata indahuma sawa'un a wajen zufar da lais duk ɗaya ne mm. na'am abu sauri abu sauri shi ya rabe tsakanin kai bakancan azumi na darare an gane ko wato da kuma baban bakancan itikafi kai na darare da kuma na yini sai ce idan yi bakance cewa cewa zai itikafi na yini goma ku ji yini goma zai shiga kafin bullowa alfijir idan ya bakance cewa zai yi darare kuna ji hmm. darare itikafi na darare can kuma yi yini ko hmm. to na wato darare goma to zai shiga ne kafin faduwar rana an gane ko to wannan zaka ce wanne zamu dauka to ai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan so ake cewa wato fi al'amru lahu si'a akwai si'a akwai yulwa a cikin lamarin ba matsawa فقال الأوزاعي أوزاعي يتي لدخول في اعتكافي wato yake baka tattara maka wayannan ra'ayikan gobe kaka wani ya saba naka ka ce ba daidai ke ba ko ka je wata kasar da su ga yadda ake yi ka ce ai su jahilai ne suna da hujjarsu an gane ko suna da hujjarsu sai dai hujjar wani ta kan fi ƙarfi fiye da tauna wani wani duk hujjarsa ta fi kusa da ƙwar'ani da hadisi da aikin magabata na ƙwarai shi fi ƙarfin hujja wanda hujjarsa ta ja baya ga nasu na ƙwar'ani da hadisi ko wani abu da za a iya ɗofana na haske a cikinsu to hujjar sai ta zama ita ce mafi rauni na قال الأوزائي أوزائي يتي يدخل mutum da shiga itikafin sa ne kafin a asbahi wato fajar kenan ba da salatu subhi haka ne ana ku bayan sallar a sabon fi ikhtilafi wannan wato cin karin ka'idoji ne na usulul fiqh ba'dha su da sashi kuma cin karin hadisi ne an gane ko hmm. da kuma dukkan wa'incan an kayyisa wa'incan ka'idoji hmm. hakan yana kasancewa duk wanda yake ganin cewa ana awwalar shahari to ai shi sa da ya muku duk wanda nassinsa ko kuma wujinsa ta fi kusa da ƙwar'ani da hadisi shafi ƙarfin karfin hujja hmm. na fata an gane na annahu marra duk wanda yake ganin cewa anna awwala shahri cewa farkon wata lailuhu shine daren sa wa tabara layali to har kenan yayi izina da darare qala kenan ba rana ba yanzu misali aka ce yau an ga wata da magariban nan to yau ne za a ce ɗaya ga wata ko gobe na'am an gane ko yau za a ce to shikenan gobe azumi na biyu za ku tashi shikenan a kwana na biyu <laughs> kaga to wannan shine kasan lissafi da rana shi ya jawo ai gashi cin ya yayi ishara akan cewa wasu da rana suke lissafi e ba wannan akan maganar lissafi lissafin Allah ce wa labisu fi kafin salatu mi'atin sinina shekara 300 suka yi a ciki kogon su in ji Allah da kansa ta ce wazdadu tis'an amma su sun kara tara akan 100 da 309 kenan kowace 100 sun kara shekara uku akai to haka yake lissafin masu lissafi da rana an gane ko masu lissafi da rana idan da rana kake lissafi kace yau shekara 100 to shekara 103 kenan inda dare kake lissafi shi kuma musulunci galibi lissafinsa da dare yake shi yasa za ga tsakanin shekarun musulunci da shekarun gregorian calendar da sauransu akwai bambanci an gani wani lokacin da kwana goma wani lokacin har zuwa sha biyar ma yana iya kaiwa kawai lokacin ma in ya tafi idan ka ce duk inda ka irga wajen shekara takwas sai ya ga wajen abin da ya kusa rabin shekara ya nemi hau an gane ko to wannan abin da ya kama da su masu lissafin astronomers da saurin suke fada cewa ai lissafin da Allah ce wasu taju tisa'an to sai nuna cewa shi a wajen sama halittun watan da halittun baki daya. a yi lissafi da daren shi ya fi domin sai ce wasu dadu tis'an ta ga lissafi su ba daidai ba ne an gane ko yawa ci gaba ya ce to wannan zai ce to kai mutum zai shiga ita kafin ne kafin faduwar rana wanda shi kuma gaskiya shi ba dare yake kallo ba a lissafi sai ya ce zai shiga kafin a alfijir an gane ko domin shi so yake don wannan yinin ya zo ya shiga cikinsa shi da shi ke lissafi na'am wanda yake ganin cewa wato kuna ji wani abu da yake miza na wannan mai littafin shi kadai yake da shi shi yasa ake cewa a karanta mutane bidaya shi kadai yake da shi ma wanda yake da shi duk littafin musulunci sababul ikhtilaf wani sabon ba su suka faɗa ba a'a tatabbur wal istiqsa wani istiqra bin diddigi da abin nan shi ya gano haka to wanda kuma ana kiransa a ɓangaren falsafa ce me yasa wane sabawa ne inda nafsi ya faɗa an babu nafsi wannan abubuwan da yake kawo wa nan falsafanci ne nasa an gane ko eh domin a tasawuri qabla tasdiqi an gane kaida ce ai an gane ko kafin duk mu gana da aka gaya ma kafin ka yadda ka fara suran ta da kwakwalwarka me ka zato ya yi musu tasiri ko me wani ya ce to ya kamata na naka ganin me yasa ya ce kaza me yasa wani zai iya cewa kaza me yasa wani zai iya cewa kaza so da haka kenan idan ka tasiranci da littafin zai taimaka maka wajen iya bibiyar kwakwafi akan abubuwa kwarai da gaske kuma an ka tasiranci da shi wato in dai ba abin da ya shafi kai tsaye kafirci ba zai yi ya ya faɗa da kai kuma za ka zama wayayi kuma kusan kowa sai kai ma'uzi eh ci gaba wanda yake ganin cewa an shi suna na yi ne an ce yau, ita kadai ce kalma a larabci kalma a larabci kwaya daya sulasi wacce harfin illa biyu suka hada a cikinta Yau yau babu wata ta biyu ta kadai ce sulasi sulasi sulasi wacce za a ce harfin illa biyu sun hada a cikinta ci gaba wanda yake ganin cewa ana ismal yawmi shi sunan yini ya kawo alal laili a yi zai faɗa kan dare wannan hari da yini ma'an a tare a wujaba to shi zai wajenta cewa inna zara yawman idan yayi bakancan yin itikafi na yini daya an yadkhula qabla ghurubi shams zai shiga kafin kaga faduwar rana kamar an gane ko wanda yake ganin cewa annahu wato yadda lamarin yake innama yantabiqu ala na hari. a to ko annahu ko shi wannan yini zai iya faruwa ne kai akan yini rana ban da dare to zai wajabta a shigar itikafi kafin bullowa alfajir to kake kenan shi sa ga ana saɓani idan aka mutum haihuwa da daddare da daddare misali yau alhamis ko sai aka yi haihuwa a daren yau to yaushe ne suna yaushe ne ranar yau shi yau daren juma'a ne wannan saɓanin da kuka yi haka saka ma yake wajen malamai akwai mai lissafi da dare yana ganin shi ma dare yana cikin kwana mm. wanda ke cikin dare yana cikin kwana zai cira na alamis ne wanda ganin da lissafi za a yi ni to ga yau gaba babu ita ranar sai a ce ranar juma'a ne ba ta gobe ba dare nawa zai zama ranar laraba kenan zai zama ko ranar laraba laraba zai zama kwana takwas kirga da gobe ɗaya ga wata kaji to ranar laraba zai zama eh. yaushe ne ba jini laraba ba ta aida yini za ka lissafi an yini yini yini ne haka ranar laraba shi zai baka alamis takwas zai zamu yawwa saboda shi ma abinda ya sa kullum mauludun معلق بعقيقته تذبح له يوم سابعه ويسمى hulak hadisi hasan cikin ah, wani mushkil asar na Abu ja'afar tsahawi da sanadi hasan cewa ai wannan sabanin da ya jawo tsakanin malamai shi yasa su ma suke faɗa haka zaka ji ce ai ana ta sabani yaushe ne suna wajen ce kaza wajen ka ce ai yau ne a'a jiya ne wannan shi ne nan galibi kwana takwas ana lissafi da ni kaga to ai qur'ani ma ya nuna cewa dare yana daga ciki sun ma akin musu ya ma ilal layl yaushe aka dauki azumi ba da rana ba kaga shikenan ka san wasu abubuwa ne na sabani ko kuma mutum bai fahimce su a tsarin yadda abu yake wajen masu ilimi ba a ƙarshe za ka zo ka dinga rushe abu su kai ba da su suke kallo ba tare da an faɗi nasu to sai sun tsaya sun bi diddigin su haka su suke magabata saboda shi Allah subhanahu ta'ala ba wani abu da yake yi lail yi wani abu sasakai ba hikima babu babu duk abin da Allah ya aji akwai hikima akwai wani kuma abu da yake nufi subhanahu ta'ala da ya sa wannan ya sanya wannan abu na'am wanda ke ganin cewa cewa sunan kwana ko yini ya keɓanci ni ne kawai sunan dare kaga shi ma sunan dare ya keɓanci dare sai ya rabe kamar wato tsakanin mutum ya yi bakancan yin azumi na yini na nika ko mutum ya bakancan yin azummuka na darare maganar gaskiya dai a nan cewa sunan yin a zancen laraba ku ji ku ji masu haihuwa ku ji a zancen larabawa daman abin ya koma wannan kuna ji dole za a koma wato majazi rufi majazi logawi majazi shar'i an gane ko tare da an ce kwana sun za a iya koma a ce laraba su da yake yarensu ne ƙur'ani ya sauka da yarensu shari'a ma gaba ɗaya ta sauka da yarensu sun an ce yau ɗin wai mai ake nufi ne a wajen su ana iya faɗar ta ga yini kaɗai kuma akan iya faɗar ta ga dare da rana an gani mm. <laughs> Kajiko, ko kenan in aka yi maka haihuwa yau yau da daddare za ka iya cewa ranar alhamis haihuwa in za ka ranar alhamis mai zuwa eh? a suna ruwanka ne ka ce in aka yi maka haihuwa yau ka ce ranar laraba mai zuwa za ka yi suna ana ji da kyau? na'am lakin yi shi bihu sai da cewa ya fi kama da hashe wato ya zama cewa abin da yake nufi na wato abin da yake nufi na farko shine al'ula ra'ayin farko kaga an ce yau ana nufin yini kaga kenan ana nufin me yini to hakan aka yi maka haihuwa yau yaushe ne suna ranar laraba a wannan ra'ayi, ko baka ba domin yini za ka irga ai ba ka sa yau

yau alhamis to ya labarin zai kasance idan kai lissafi na dini shi ne zai zama juma'a idan mun yi lissafi da yini a da dare a yau aka yayuwa yau ce ne suna juma'a juma'a ko yauwa juma'a ta sama yauwa kwarai kwarai gaskiya ne eh to haka zai zama to kun gane to shi sai ce abinda abinda wa yushbihu an yakuna al-awwalu ya fi kama abinda ya fi kama da gaskiya ya zama na farko ne an gane ko ya zama na farko ne in ji shi malam ci gaba ya fi kama da yini wai ya ce kare kenan amma a ce yini yana ɗaukar ma'anar dare wannan ba kasafai ba sai ta hanyar tirsasawa da tankwara magana eh kaga ka samu nan abu ka danna kansa ka ce dole sai abin nan na'am to amma asar to yanzu ka ke cewa Allah subhanahu ta'ala da yake fada ku ji wala yali na ashir wala yali na ashir wani darare ne eh layalin ashir kawai goma garantar ramadan ko to sai ibn taymiya ce idan ka kalli wannan kwanaki Allah ya ce layalin ashir to kuma ya za ka hada shi da wancan hadisi na Abdullahi dan Abbas an gane ko khairu du'a du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah an gane ko sannan kuma ita ce mafi khairu yau min tsara fi shams to haka kenan dole sai an samu tafriq ibn tamiya ce idan an kalli dare dare dare dare dare da dararen goma na karshe na watan ramadan su suka falala amma in yini yini yini yini yini ake kallo wannan na arfa shi an gane ina fata an gane kenan abin mashuhuri ne a wajen magabata wajen rabe dare da hukuncin sa a rabe rana da nata hukunci na'am amma hadisin wanda ya saba ga wa'annan ma'aunan da gwaje-gwajen da wa'annan ka'idojin baki daya hadisin da وغيره ya fitar da waninsa wato na'am ci gaba na'am ta ce ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan sallam ya kasance ya take fi ramadan yana yin itikafi a ramadana idan ya salla ta safiya da kala makana sai ya shiga gurinsa da zai ya take fi wanda yake itikafi a cikinsa to haka kenan shi kaga bai zo bai zama kafin faduwar rana ba ko bai zama kafin bullo alfijir ba domin sai bayan sallah bahi yake shiga an gane ko shi zai ce hadisin da ya saba duk wannan haziyar aqisa kulliha eh na'am amma wakati khuruji amma lokacin fitowar sa ina malik imam malik ra'a yana ganin cewa an yakhruj li mu'takibu mai itikafi zai fito daga itikafin sa ne asharal awakhir wato idan yayi na goman karshen ramadana na'am min al-masjidi na'am minal masjidi zai fito daga masallaci ne ila salatul idi kuna ji mm-hmm. da wajen sallar idi da ba gida zaka dawo ba can zaka ganci kai sallar idi ala jihatil istihbabi amma ba dole ban ga dama ka dawo gida ka aje kayanka wa annahu in kharaja da ci za a ce ya fito Bada da ghurubi bayan rana ta fadi ajza'u yayi san masa an gane ko yadda zai ce ranar sallah shi ba zai dawo gida ba ya tun da za a yi sallah zai ji izi ba zai dawo gida ba sai bayan sallah wato rana ta faɗi a ranar sallah shi ma ya san masa shi ma mu shafi'i ya ce wancan ra'ayin malik ne ko kyanta daga wajen itikafinsa in har ya kai sallah zarce masallaci amma a ita istishbab amma da za a ce ya ta ya ce sai rana ta faɗi a ranar sallah alfin shi an cinye tuwon sallah sai dai dawo ba tuwon sallah shi ma aji za a ya isa masa na? yawa yawa a kwana nawa ya ce zai ba kwana goma ya ce zai ba dole sai ya yi gari eh a tun da goma ya ce tunda goma ya ce shi ke na yi tunda aiki kuma baka manta ba a karatun baya mun ce akwai wanda suke ganin cewa yin azumi ai ba sharadi ne ma ita kafin ba haka ita ma ibada ce mustaqilla bi nafsiha na'am imam shafi'i ya ce hanifa abu hanifa bal ya khuruju zai fito ne ba da gurubi shams da rana ta faɗi kaga ce hamma da karfafawa sai rana ta faɗi zai fito bayan cinye tuwon sallah hannu ne ce da ibn majishun da zai koma gida kafin sallar idi to yace kafin sama ya lalace ta aka ce su hannu mutane shiga ita kafin da wannan batun ai wannan to ci gaba saɓanin wannan wasu sun zaba ba wasu sun sa da sanyi halin lailatu libaqiyatu washin wai daren nan da ya rage hiya min hukumi al-ashri amla tana daga cikin hukuncin kwana goma ko kuwa wanda kake faɗa wannan daren da ya rage tunda an ci an ga wata yau to wannan daren da ya rage har zuwa gobe to shin ya yake amma sharaɗansa guda uku ne to kaga nan kaga yana faɗa wani magana sai ɗauke kai saboda ita ma ta ƙara kunnar rigima yana ganin waccan matsalar da ya faɗa tsakanin cewa yini da magana kwana ɗin kana ka samu ɗan haske a kai ina fata an gane wannan kenan kuma maganan malik rahimahullah ita ce tafi aula tafi fi nutsawa tafi ba da kwanciyar hankali a kai ya ce ya zarce masallacin idi baban ya yi an ya ce sai bayan magariba zai dawo a jiza'u kawai rana ta faɗi shi mai yi na'am amma sharaɗin itikafi guda uku ne niyya da azumi da barin takar iyali hmm. amma azumi فإنهم مختلفوا فيه نعم وأما النية أما النية فلا أعلم فيها اختلافا من سنوني ساباني أكن yin niyya ta ittikafi ba ma'ana kowa ko ce ibada sai da niyya amma dai niyya muhallu halqalb mahallanta a zuci yake na'am wa amma siyam amma azumi fa innahu mukhtalafu fihi sun yi sabani akan sa malik ya tafi kan cewa da abu hanifa da wasu jama'a a kan cewa ma babu itikafi sai inda azumi a baki an gane ko wanda shi ma mun faɗa saɓani ne na imamu shafi'i shi sai ce kaga shi ba itikafi ya halatta a yi shi ba tare da azumi ba a malik ne wato kusan wasu daga cin sahabai suka faɗa kamar ibn umar da ibn abbas wato amma tare da sahabani shi daga wajen ma malik din akan haka sun ka ce shi ma azumin wanne sai na nafula ko sai na farilla ko kuma dubbin نعم وبقول الشافعي درائن إمام الشافعي قال علي علي بن أبي طالب فدا وابن مسعود قال كنن با سيدا أزمي با ابن مسعود والسبب باختلافي تو binciken sabanin su wannan anna itikafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa itikafin manzon Allah sallam inma waqa fi ramadan ya a ramadan ne amma wani hadisi kamar ra'a kuma ya tabbata cewa annabi sallam ya dinga itikafi ya dinga lalibar daren kadiri an gane ko a sha'ban da rajab kafin ma ya san kafin a sanar da shi to ci gaba wanda ke ganin cewa kun ga ga azumi ya zo ku dan da ke wannan karatu ku je ku mutane jawabi hmm. kan zo su dinga birin kaduwa wajen bauta hmm. shi azumi wanda yake abin rabawa da itikafi to sharaɗi ne sharaɗi ne a cikin itikafi ma'ana lalle ne ka zama cewa kana ɗauke da azumi za ka itikafi na to idan babu azumi an gane ko a sanda za a yi itikafi Ka'ilan. to ƙa'ilan La labudda minas sun mala itikafi to yace to me wannan ra'ayi ta cewa dole akan a sami wato azumi idan za a itikafi wa marra wanda yake ganin cewa annahu inna mattafaqa zalika wato hakan ya haɗu ne ko an faɗa haka ne ittifaqan wato bisa ga haɗuwar malamai la ala anna zalika kana maqsudan lahu sallallahu alaihi wasallam to ba wai ana nufin wai akwai kwai aikin annabi sallam ne a wannan gabaki ɗaya ba an gane ko ba shi ake nufi ba wasu nasoshi ko dalilai ake kallo wato a harkar abin da ya shafi itikafi ɗin to me wannan ra'ayi sai ce to kaga kenan da shi ya ce ba kawai abin da ake kallon yadda annabi sallam ya bane to za a ce azumi ba zai zamo sharadi na itikafi ba hmm. mun samu tsaya? ina ana kake wani zalika idon a ƙarisalayin ولذلك ايضا wato ya ce saboda haka har wa yau wani sababi daban shine raba ko ka cakuɗa shi itikafi tare da azumi wato a cikin aya ɗaya ko ka ce rabuwar azumi da shi wato itikafi a aya ɗaya hmm. itikafi da khalwa kusan wato sun rabu ma'anan wa kasta. asalin itikafi ba lallai sai kai kadai ba shi yasa da sigar masu itikafi a qur'ani sai Allah ya kawo su da yawa atayra bai ce li ta'ifina wal aakifina wal aakifina wa ruk'i sujud kaga wal aakifina da masu zama an gane ko sannan shi kuma ita khalwa ma'anata shine an takhluwa wa tanfarid kaɗayanta calƙwal a guri ɗaya baka ne ya khalo bigari shara wani kilo to ita khalwa ma'anarta shine ka shiga ka kwashe lokuta kai kaɗai. ba kowa a wajen ina fata an gani tsawon lokaci da kaso to amma bina ambali yake ganin cewa wannan an shafe ta itikafi ya shafe ta kaji ko haka yake a cikin littafin sana'ar zuhudu yace ittikafi ya shafe dukkan wata khalwa to haka tunda yace ittikafi ya shafe khalwa to ya nuna khalwa daban itikafi daban to shi kuma itikafi mafi nauyin lokacin da za a iya yin sa ko da na bakance ne baya fice wata daya an gane ko in ko ba ma na bakance bane na shari'a ne baya fice kwana goma khalas amma khalwa ba ta da wannan adadin wani zai iya zai shekara da har zai ma su baye suka yi da shauransu amma saba suna ne kwarai da gaske eh kuma sannan ka duba a ɗabi'an halwa fa ba inda za ka ko sallah ba za ka je ba ita kafi ko baya hana zuwa masallaci haza a wajen imam malik kan ba kuma ta ba da ya ce a yi wato itikafi a masallaci ko ba haka ba sai ce ko da masallacin salawatul khams lokacin tafiya masallaci to amma mai khalwa ba zai je ko ina ba eh yana kulle na سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين